Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mahmudu al yake cewa a ina hutu yake da kwanciyar hankali a duniya? Ya ce, a lokacin da mutum yake yaro fatansa ya girma, amma a daidai lokacin da shi kuma wanda ya girma ya tsufa fatansa ya dawo ya zama matashi. Hakanan wanda ba shi da aiki kullum faɗi tashin neman aiki yake ba zama an yi can an yi can ana neman aiki, shi kuma wanda yake da aikin aikin ya gundare shi ya gaji da shi har ya rasa yadda zai yi da shi hakanan wanda ba shi da dukiya yana cikin matsala yana cikin kunci saboda babu kuɗin biyan bukatu amma shi ma da yake da kuɗin shi mai kuɗin shi ma bai samu kwanciyar hankali ba saboda tunaninsa ya zai rike wannan kuɗin ya rinka juya shi kada ya ƙare wata rana shi ma ya dawo ya talauce hakanan wanda Allah bai azurta su da 'ya'ya ba kullum suna cikin damuwa amma su ma wanda Allah ya azurta su da 'ya'yan su ma a cikin damuwar suke saboda me saboda tunaninsu ya za su yi su yi wa yaran nan tarbiyya domin su zama mutanen kirki tambaya a ƙarshe idan haka rayuwar take to a ina mutum zai samu kwanciyar hankali kwanciyar hankali tana wajen ambatan Allah Allah madaukakin sarki ya ce ala bi zikrillahi tatma'innul qulub Allah ka ba mu kwanciyar hankali a rayuwa والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته